muhawarar ciyo sabon bashi da majalisar dattawa ta amince da shi dai na ƙara kamari ne a daidai lokacin da 'yan najeriya ke ci gaba da kokawa A kan tsadar rayuwa suna mai cewa a ganin su kamata a ce cire tallafin man fetur da aka yi zai daƙila zancen karɓo sabbin basussuka daga ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a yanayin da ake ciki dai musamman maganin sabon rancen dala biliyan biyu da ɗigo biyu da majalisar dattawa ta amince da shi masana da dama kamar ambasada yasmin zakari na cewa dole ne a wayar da kan al'umma don takurawa gwamnati ta yi abin da ya kamata. Mutane su fahimci irin halin da ake ciki kuma mutane dama idan suna da awareness suka sami ilimin me yake faruwa to su ne suke haɗa kai su takurawa gwamnati. A wayewa da mutane kai saboda su holding gwamnati accountable. So ita kuma gwamnatin Najeriya ta san cewa duk wani shawara da ta yanke to yana taɓa talakawa ita ba dole ta ji wannan ba ta kai wani matsayi. Ko menene wasu dattawan arewa ke cewa dan malikin kabbi Alhaji Musa Abubakar ya ce. Yan kasa suna cikin damuwa kuma bayan haka cin bashin kama ana ƙara musu wani nauyi ne kuma an ce dama shi bashi idan ya yawa zai isa ka zama wani abu na daban wanda ka yi abin da baka so so shi yasa muna ba da shawara akan ita gwamnati da yake bamu da ƙarfin da zamu iya cika da ayi so mu ga cewa shin in an ce bashin tun daga shi akwai bukatu da yawa jama'a suna cikin neman wuta ruwa abinci da tsaro da sauransu so kuma ana ta cin bashin ba a gan sun samu ba to me yasa ba za a daina cin bashin ba a hito da wasu hanyoyi waɗanda 'yan ƙasa za su ganin cewa ita gwamnati ta kula da su. A wani bangare kuma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar kankiya kusada da ingawa a tarayyar Najeriya Abubakar Yahaya kusada cewa yayi yi. Gaskiya ne abubuwan da aka faɗa amma dai abin da nake so in jawo hankalin 'yan ƙasa shine yanayin kasafin mu na Najeriya babu yadda za a aiwatar da shi kashi ɗari bisa ɗari idan ba tare da an samu ciwo bashi ba. Dalili shine shi kasafin kuɗin muna yin shi ne dama yana da gibi. Gibin nan yana faruwa ne saboda ba mu iya tattara tattara adadin kuɗaɗen da muke bukata domin aiwatar da kasafin kuɗi duk lokacin da kake da bukatar ka aiwatar da abu kuma kaga samun ka bai kai abin da zaka aiwatar da wannan abin ba to lalle akwai bukatar ka nemo bashi domin ka cika ta wannan abin da kake bukata abin da kawai nake so in kira ga yan ƙasa shine mu sanya rai cewa in Allah da nan da yan shekaru za a kai lokacin da ba za mu ma ciwo bashin ba dalili idan kai ka dauki bashin da muka ci a shekarun baya duk shekara wajen gabatar da kasafin kuɗi zaki ga wannan shekara ya rage kwarai da gaske trillion ɗaya da ɗigo bakwai yana nihin cewa mun sauka kwarai da gaske ce akan bashin da muka saba cewa na tiriliyoyi da yawa so muna sa ran cewa shekara mai zuwa zamu waye gari cewa ma zamu iya yin kasafin kuɗi ba tare da mun ci bashi ba sai dai mai sharhi akan sha'anin tattalin arziki Alhaji Yusuf Aliyu ya ce ba a karɓo rancen kuɗaɗe haka kawai ai ba a karɓo kuɗaɗe haka kawai amma abin da muke tunani kuɗaɗen nan da aka ce za a karɓo su a shigar da su cikin kasafin kuɗi gwamnati za ta fitar da muhimman abubuwa waɗanda 'yan majalisa za su duba shi sannan su ma mutanen ƙasa dole su duba kasafin kuɗin su duba ayyuka ayyukan da aka kawo kusa da su ko da shafi lafiya ko tsaro ko noma ko harkokin masana'antu ko wutar lantarki dole ne sai an sa ido sannan a samu amfani abin da ake nema idan kina so ki fahimta yadda ake ma gwamnati to kamar ɗa ne da mahaifiyarsa ko da ta ce tana girki to sai ya tabbatar fa ana girkin nan sannan za a zauna lafiya kuma in an gama girkin ma sai an bashi a kwanan shi sannan za a zauna lafiya to haka mutanen ƙasa ya kamata su rinka duba ayyukan da ake gabatarwa domin su saboda basussukan da aka ciwo sababbin kuɗin harajin da za su bayar ne da kuɗaɗen tallafi wanda aka ba su za a yi amfani a biya shi saboda haka in sun sai man fetur da kuɗin su to kuma a samu musu da ayyukan da zai gudanar da lafiyansu da iliminsu da sana'o'insu da kuma ci gaban tattalin arzikinsu. A yanzu dai adadin bashin da ke kan Najeriya wanda ya hada da na cin gida da na waje ya kai naira tiriliyan 134.30 kwatankwacin dala Amurka biliyan 91.35 a cikin zango na biyu na shekarar nan da muke ciki. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.